إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha uku ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da ɗaya ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda da ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasar tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wanda littafi mai tarin albarka رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نا أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الشافعي القرشي wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina mun kwana a cikin badi na arba'in da ɗaya babu a haridin rukuki wa kasi'atin rahim babin da ke karantar da haramcin saba wa iyaye guda biyu da kuma yanke zumunci a jerin kwanan karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na ɗari biyu da bakwai. za mu tashi akan hadisin abdullahi ɗan Amurkan as shi ne wa anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal min al-kaba'iri shatmun rajuli walidaihi قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه مالا كما يجير من حديثا da yake tsawatarwa bayan aya ta alkur'ani wacce take nuni kan cewa duk mutumin ke yanke zumunta Allah ya tsine masa ba hala inta in tawallaitum an tufsidu fil auki wa tuqatti'u arhamakum duk mutumin da ke yanke zumunci tsakaninsa da 'yan uwansa da danginsa duk irin rashin mutuncin da suka yi masa ya ce shi ba ruwansa da su Allah ya kira shi ɗan ta'adda sai ya ce ula'ikan lazina la'anahumullah irin wa'annan mutanen su ne wanda Allah ya tsine musu wa asammahum wa a'ma absaruhum Allah ya doke jinsu ya mai da su kurame nan ya mai da su makafi ba sa gani abin da ake nufi ba sa jin gaskiya su aiki da shi ba sa ganin gaskiya su aiki da shi saboda ya yanke zumuncin ɗan uwansa haka kuma wanda baya girmama iyayensa kuma baya kyautata musu to shine malam yace wa anhu har ila yau akwai riwaya daga abdullahi ɗan amru ɗan as Allah ya ƙara yadda a gare sa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qal lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce minal kaba'iri yana daga cikin manya-manyan zunubi shatmun rajuli walidaihi mutum ya zagi iyayensa mutum ya zagi iyayensa Kalu sai sahabbai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah suna mamaki wahal yashtumur rajulu walidaihi shin mutum zai zagi iyayensa kuwa saboda ai akwai abin mamaki yanzu mutum sai zaki iyayensa kuwa kawala na'am manzo Allah ce eh mutum na zakin iyayensa Ya sumbu abar rajuli yana zagin baban wani mutum fa ya sumbu abahu shi ma wancan ɗin da ya zage da wannan ɗin ya zage shi shi ma sai ya zagi wancan ya rama a nan ya zama shi ne wanda ya zagi iyayensa duk mutumin da ya kalli abokinsa ko wani abokin sana'arsa ko kasuwancinsa ko wurin aiki sai ya kunduma masa a shari'a wanda yake da alaƙa da iyayensa ya ce ka ci kaza kazan kazan mahaifinka shi ma wancan sai ya ce kai ma kaza kazan mahaifinka sai manzo Allah ce shi wannan da ya fara ya zagi iyayensa me dalili ya jawo wani ya zagi iyayensa saboda haka shi wancan da ya rama ba yi da laifi da ai uba bai fi uba ba shi ba yi da laifi shi albadi'u azlam wanda ya fara shi ne ya fi zalunci saboda shi ne ya jawo aka zagi mahaifinsa wa ya suɓu ummahu ya zagi mahaifiyarsa fa ya suɓu ummahu shi ma wancan ya ce kai ma mahaifiyarka kaza kaza wannan ya zagi mahaifiyar wancan wancan ma ya rama to kaga anan duk wanda ya yi haka ya zagi iyayensa kuma yana daga cikin zunubi mai girma a wurin Allah mutum ya zagi iyayensa wannan abin ya taɓa sahabbai iya taɓawa suka yi mamaki ya za a yi namiji mutum musulmi ya zagi iyayensa shin zai yiwu mutum ma ya zagi iyayensa manzala ce e kai in an bata maka rai ka zagi mutum shi ma ya rama ka zagi iyayensa shi ma ya rama kai ne ka jawo kai ka zagi iyayenka da ba ka zagi iyayensa ba ai ba zai zagi naka ba to saboda haka kaga anan maza da yawa za su ci wuta ta nan gefen matar shi ta bata masa rai sai kundima wa iyayenta a shariya. ai maza na yin wannan kuma dan ta ce ni ma kai ma ubanka sannan ya ce wai zagin mai uba ubanka ya fi ubanta ne in babanka shine shugaban kira yadda kake ji da nata in babanta shine ya fi kowa talauci a duniya wallahi babanka bai funata ba saboda haka in ta rama ka baka ka da hurumi kai ne ka yi laifi saboda kai ka zagi iyayensa zagin nan da ka yi Allah zai tambayi ka saboda haka laifi ne babba minal kaba'ir nan a tabi'idiyya yana daga cikin kabira Allah kuma ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun in kuka nisanci manya-manyan zunubin da ni ubangiji na hana ku nukaffir ankum a kanana kananan zan kankare muku shi wa ku mudkhalan karima kuma zan shigar da ku mashiga mai karamci alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illan lamam wa'anda suke nisantan kaba'irai na zunubi da kuma alfasha banda allamam shine ƙananan ƙananan zunubai sannan ga hadisin abu huraira wani imam al-bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صلوا لنا مجابر من يما كربا زمنا جنا إيشا زمنا دا مكي إن دي من نيسان كبيرة to kurakuran da za mu yi Allah zai kankare mana su daga daga isha'i zuwa asbahi in ka nisanci kaba'irai to kananan in kayi su Allah zai kankare maka bonus ne aka baka saboda ka nisanci manyan haka daga asbahi zuwa azahar in ka nisanci manya-manyan kananar Allah ya maka lamini za a kankare maka su daga la'azahar zuwa la'asar daga la'asar zuwa magarba daga magarba zuwa kullum haka za a dinga maka sannan daga juma'a zuwa juma'a shi ma haka sa'an nan daga ramalana zuwa ramalana amma da sharaɗi in ka nisanci manya-manyan zunuban to kaga anan yana daga cikin zunubi babba mutum ya zagi iyayensa kuma sahabbai abin ya ɗaure musu kai suka ce wai zai yiwu mutum ya zagi iyayensa maza Allah ya ce e ka zagi uban wani shi ma wanda ka zagi ubansa ya rama to kai ka jawo ramuwar da aka yi shi da ya rama bai yi laifi ba amma da zai ƙara misali shi ya zagi uban wancan wancan da ya tashi ramawa sai ya rama ya ce kai ya zagi ubanka ya ƙara da uwarka kaga kai da ka fara baka zagi uwa ba ku ku kun zama masu zunubi kabira kai da ka fara ka zagi ubansa shi ma ya rama Ta jawo an zagi mahaifinka saboda haka kai ne ne laifin shi kuma da ya zagi uwar wancan shi kuma ya ce a aini ubanka kawai na zaga ya sa za ka sa uwana kai ma kaza zan uwarka to dukkan ku biyu kun shiga cikin zunubi a wata maruwa ya tsinanu ne kai an tsine maka shi ma an tsine masa saboda mi ka zagi uban wani saboda iyaye a duk duniya ba ka da wanda ya fi su idan ka cire dokar Allah da na manzansa kuma a duk duniya ba ka da wanda ya kai babanka duk da kawan malami duk alkhairinsa in ya fi kowa tsoron Allah a duniya bai kai babanka ba a wurinka ana gane karatu in shi ne fi kowa tsoron Allah a duniya bai kai babanka ba a wurinka saboda haƙƙin da babanka yake da shi ya fi ɗaki kuma babanka in yi maka addu'a direct Allah ke karɓa direct Allah ke karɓa saboda ne saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mutane uku daga cikin mutane uku wanda Allah baya mai da addu'ansu ga kai tsaye yake karba akwai addu'an mahaifi ga 'ya'yansa ko mahaifiya ga 'ya'yanta saboda haka ina mutanen da ake yaudaransu a ce ma kaje wajen akar makallawa kaje ka ajiye kaya ko addu'ansa na ci na babanka ya fi nashi saboda na babanka confirm ne ko da babanka ɗan giya ne kuwa tare wata kenan ko ko da babanka ɗan giya ne kai ko da babanka mushiriki ne in ya ce Allah ya maka albarka Allah zai karba addu'an da ya maka kai tsaye kaga mutane da yawa ba su san wannan ba sai kaga mutum ya je ya ta hidin dumu ya manta da iyayensa to shi uba da uwa ba ka da irinsu shi sa akwai hadisi da imamu suyuti ya ambace shi a cikin jami'ar sahih imamu nasiru jin albani ya tabbatar da ingancin hadisin a cikin sahihul jami'a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa isnani يعجل الله yu'ajjiluhum Allahu fi dunya abu guda biyu Allah na gaggauta su a duniya tun kafin a je lahira sai yace al-baghyu wa uququl walidayn ita zalunci tun a duniya sai Allah ya sakawa wanda ka zalunta sannan kuma a lahira ka biya yace wa'annan abun guda biyu tun a duniya Allah ke gaggauta hukumarsu shi sa imamu mukumil yake cewa faturatai ni ra'il biyu yake da shi na duniya da na kuma lahira na duniya abinda ka mai sai an saka mai sannan a lahira ka biya da ladanka kaga abin yi muni da yawa a duniya za ka biya za a saka masa sannan a lahira za ka biya shi kuma da ladan kaga abin da da yawa shi sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah na gaggauta hukuban tun a duniya to kaga zagin iyaye yana daga cikin laifi mai girma a shi sa ma Allah ya ce إما يبلغن عندك الكبر أهدهما أو كلاهما idan manyantan ɗaya daga cikin iyayenka ya riske ka ko dukansu biyu sai Allah ce fala ta kullahuma uffin in suna magana da kai kaka ce kash kash baba kaka ce laifi ne a wurin Allah babanka na magana zu ko me yace na'am kawai sai ce walatan harhuma ka daka musu tsawa wa kullahuma kaulan karima Allah ce kai musu magana na karamci sai ce waqfid lahuma jana'a dhilli min ar-rahma ka sauke kafadinka na kankan da kai a gaban su da tausayawa wa qul ce rabbi irhamhuma kama rabbayani sabira ya Allah ka tausaya wa iyayena kamar yadda suka tausaya min ina karami babanka zai hana kansa komai saboda yana so ka zama mutum zai je nemo kuɗi ya hana kanshi bacci in ya samu kuɗin yana so ya yi wa'ansu abubuwa amma in ya tuna ai ya tura ka makaranta zai fara lissafi in kashe kuɗin nan ya za a iya biyan kuɗin makarantar nan sai ya haƙura da abokansa sawo'insa suna abu kaza sai ya ga kai bari ya haƙura don ya cimma burinsa a kanka ka samu karatu yanzu ya gama duk wannan wahalar ya tsufa wanda yana buƙatan sakamako shi ne bashi ne ka ɗauka za ka biya to a kai lokacin kana ganin in ka kashe masa kuɗi kai yi asara a lokacin wani basara ke ne ya zo wucewa sai ya ga wani dattijo yana noma da ya ga dattijon yana noma sai ya ce mai bawan Allah na ga ka tsufa kuma kana noma sai ce eh sai ce me kace nawa ake baka a wannan noman sai ce dirhami hudu ya ce ɗaya ina da bukatarsa da ni da iyalaina na biyu ina biyan bashi na uku ina taimakawa wani mabukaci sai ce na hudu ina yi wa ubangiji na hidima da shi sai ya ce bawan Allah me kake nufi da dirhamin da kake ci guda ɗaya da kai da iyalanka ya ce dirhami ɗayan nan in an bani ya ce zan ci a ciki kuma zan ci yadda ‘ya'yana ya ce wannan addai wannan bashin kuma fa sai ya ce wannan bashin ina kaiwa babana ne da mamana ina biyan bashin abin da suka min ina karami ya na uku kuma yace ce akwai makwabcina yana da bukata sai in ɗauko in bashi ɗaya na hudun shine ina yin fi sabilillah ina ajiye wa kaina abin da zan tadda a gaban Allah wannan maganan sai ya taɓa wannan sarakin sai ya ɗauko gwalagwalai sai ya bashi ya ce kai ka fi cancantan wannan hidima shi kuma wannan maganar da wannan bawan Allah ya faɗi sai masa tasiri a zuciya ya zo da dokinsa ne sai ce lallai ga masu tanadi to kaga iyaye bashi kaci Shi ne hidindimin da suka yi maka suna ƙarami. to in sun manyanta yanzu za ka biya bashin Shi ne ya sa inuwar Allah take tabbata akan ɗanda ya zagi iyayensa kaga su mutane suna tunanin an ce mutum ya zagi iyayensa Shi ya kalli mahaifinsa ya ma masa a shari'a sai za Allah nuna ba shi ake nufi ba mutumin da ya zagi uban wani shi ma wancan ɗin ya rama to shi ne ya fara zagi shi ya jawo shi ya zagi babansa saboda inda bai zagi uban wani ba shi ba za zagi ubansa ba to yanzu laifin a kansa take sannan shi wancan da ya zagi uwar wancan kuma kaga shi da ya takaita bai da laifi a wurin Allah amma da ya ce kai ma kaza kazan mahaifinka da mahaifiyarka sai shi wanda ya ni ba ubanka kawai na zaga ba ya ka sa uwata kai ma ka zaka zan uwarka kaga daga nan dukkan su biyu sun zama tsinannu shi da ya zagi mahaifinsa da ya jawa ka rama shi Allah ya tsine masa shi ma wannan da ya zagi uwar wannan wannan ya rama shi ma ya jawo an zagi babarsa kaga dukkan su biyu sun zama tsinannu za mu zo in aka zo tambaya za mu amsa hadda kanin uba hadda kanin uba wanda ya zagi kanin ubansa ya zagi ubansa saboda manzo Allah ya ce wa sayyidina Umar ya Umar amma tadri anna sunwar rajul mithlu abihi kai Umar baka san cewa babban mutum kamtar uba yake ba bi ma'ana yadda kawunka ko kuma babbanka in ya kalle ka ya ce Allah ya maka albarka yanda babanka ya ce Allah maka albarka haka albarkan in kanin babanka ya ce Allah ya maka albarka za ta shafe ka yanda uban mutum zai iya cewa Allah ya tsine ma wannan mutumin ya lalace haka kanin babansa ko babansa in ya ce Allah ya tsine masa zai lalace sannan in kanuwar uwa ce alkhalatu bi manzilatil um haka manzo Allah ya ce kanuwar uwa ko yar uwa matsayin uwa take shi yasa ma in sun mutu babanka ya mutu wan sanadarai ko kanin sanadarai daga cikin haƙƙin da mahaifinka yake da shi shine ne lizimci kaninsa ko wansa ka ci gaba da masa hidima yadda kake yi wa babanka za ka samu lada saboda yana daga cikin haƙƙin da babanka yake da shi a kanka bayan ya mutu in kanin sanadarai ka cika da kulawa da shi wanda kaga iyayenmu na da ba su san wannan hadisin ba amma sun san shi a aikace inda haka tambaye su aya ne faɗa haka ba sani ba hadisi ne faɗi haka ba sani ba amma a aikace zaka gansu in babansa ya mutu zai ce kanin babana shi kaɗai nake da shi uba a duniya zaka ga ya rike shi da mahimmanci komai zai yi a duniya sai ya nemi shawararsa kuma inda zai wani abu ya ce mai kada zai haƙura amma na yanzu ba za ka ga yaro ya ce maka aini tun da na rabu da ubana lafiya uban kowa ma ai kaza to kaga wannan bai san shari'a ba inda ya san shari'a ba zai faɗi wannan kalmar ba saboda haka shi kani kowan uba tamkar uba yake Yadda ake neman albarkan uba haka ake neman albarkan kanin uba kowan uba amma mutane da yawa saboda karancin sani da wannan babin ba damuwarsu ba ne uban ma bai rabu lafiya da shi balle hannunsa ko makamancin haka shi ne malin ya ce mutafakun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da musulun suka rawaito wa riwayatin a wata ruwaya inna min akbaril kaba'ir lallai yana daga cikin mafi girman zunubi an yal'ana ar-rajulu walidayhi mutum ya tsine wa iyayensa qila ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi ta yaya mutum zai tsine wa iyayensa qal sai manzon Allah ya ce yasubbu ala ar-rajuli yana zagin uban wani fa ya a abahu wannan din shi ma ya rama zagin wa ya sumbu ummahu ya zagi uwar wannan mutumin fa ya sumbu ummahu shi ma wancan sai ya rama ta dalilin shi wannan ya zagi mahaifiyarsa amma da zai yi shiru da ya fi. amma idan ya rama shi da ya rama in ya takaita akan irin wannan zagin bai yi laifi ba amma shi wancan shine yayi zunubi babba wanda Allah ya yi fushi da shi saboda ya jawo wa kansa tsinuwa saboda ya tsine wa iyayensa Allah ka kiyashe mu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin Kitabul Adab babu la yasubbu ar-rajulu walidayhi shi babun la yasubbu ar-rajulu walidayhi Imam Muslim ya rawaito hadisin nan a cikin Kitabul Iman babun babu bayanil kaba'ir wa akbariha sai malam yace wa an abi muhammadin bayr ibn mut'im radiyallahu anhu أن رسول الله wa الله عليه وآله وسلم قال حديث أبو محمد جبير ya مطعم yadda يتعالى يدعى ya ce lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata ga shi da alayensa ya ce la ya dukulul jannata kafi'un duk mutumin da ya yanke zumunci tsakaninsa da ɗan uwansa ba zai taɓa shiga aljanna ba ai la ya dukulul jannata kafi'u rahimin fi awwali marra wanda ya yanke zumunta ya mutu yana ne yanke zumunta tashin farko ba zai shiga aljanna ba sai ya shiga ukuba na Allah tukunna sai an masa ukuba an shigar da shi wuta ya yi remediyarsa a jahannama sai Allah ya fito da shi daga wannan wutan daga baya saboda imanin da ke da shi sannan shiga aljanna kaga wanda yana nuna kabira ne min kaba'irin saboda haka sai malam ya ce ƙara sufiyanu سفيان الثوري سيتي في روايته الرواية يعني قاطع رحم وان ينكي زمنشي متفق عليه وان حديث إمام البخاري ده مسلم سكرويته وترواية وان إمام عبد الرزاق يبتد شيء أتكم مصنف إمام ابن أبي شيبة إمام أبو داود إمام حاكم أتكم مستدرك manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min zambin babu wani zunubi ajdaru an yu'ajjil Allah li sahibihi al-uquba wanda ya cancanci Allah ya gaggauta hukubar ga wanda yayi wannan zunubin fi duniya a duniya ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah duk abun da Allah ya tanadan masa a lahira min al-baghi wa qati'ati rahim kamar zalunci da kuma yanke zumunci tun a duniya duk wanda ya yanke zumunci tsakaninsa da 'yan uwansa ko me za su yi maka duk lalacewansu ko da kar in ka wuce zaginka suke yi in ka yanke zumuncin da su tun a duniya sai Allah maka ba sannan kuma a lahira ya maka ukuba haka kuma zalunci in ka zalunci wani tun a duniya sai Allah ya saka masa zaluncin da ka mai sannan a lahira ka biya sawa'un tsakanin mata ne da miji ko ko tsakanin wa da kaninsa ko ko tsakanin makwabci da makwabcinsa ko kuwa tsakanin aboki da abokinsa ko ko tsakanin abokan sana'a a wajen sana'arsu ko abokan aiki a wurin aikinsu duk wanda ka zalunce shi to sai Allah ya saka masa shi ne ce wa qati'atur rahim da kuma yanke zumunci duk wanda ya yanke zumunta tsakaninsa da ɗan uwansa saboda ya masa ba daidai ba ya ce shi ba ruwansa da shi to Allah sai ya masa ukuba tun a duniya sannan ya masa ukuba a lahira me yasa aka ce dan uwa dan uwa ne duk lalacewansa dole kai hakuri da shi duk ka da irin shi a duniya zaka iya canza mata zaka iya canza gida amma ba za ka iya canza dan uwa ba ana ganewa ba za ka iya canza dan uwa ba saboda ka da daɗi ba daɗi an ce ka yi haƙuri da shi wannan shari'a ta ce shi ne Mara ya ce ƙala sufiyanu fi riwayatihi sufiyanu a tsauri ya faɗi a cikin ruwayarsa ya'ani kasi a rahimin wanda ya yanke zumunci muttafaqun alaihi yace wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito imam bukhari ya rawaito hadisin a cikin kitabul adab babu ismul qati'i babun da ke magana akan zunubin wanda ya yanke zumunci imam muslim ya rawaito sa cikin kitabul birri wasilati babu silatul rahim wa tahrimi qati'atiha hadisi na karshe a babun shine malam yace wa an abi isa al-mughira bin shu'ba radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا واهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه حديث القرشي أباب مال يتي وعن أبي عيسى hadisi daga abu isa waye shi al-mughira bin shu'ba shine mughira dan shu'ba wanda barar wanda bawansa shine abu lu'lu'atul majusi shine wanda kashi sayyidina umar dan khattab abu lu'lu'atul majusi shine kashi sayyidina umar to ne ga mughiratu dan shu'ba mughiratu dan shu'ba yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala lallai Allah madaukaki harrama alaikum uquqal ummahat ya haramta muku saba wa iyayenku mata iyayenku mata Allah ya haramta muku saba musu mamanka ta ce yi kaza matukar ba sabon Allah bane ka ce ba za ka yi ba to ka yi haramun Allah ya haramta maka yi wa man'an wa had da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku Yin sauce haƙƙi shine man'an wa had haƙƙi da aka ɗaura maka kaƙi to shi ma Allah ya haramta muku yin haka yanzu misali an baka kuɗi aka ce da Allah ka ba wa ne ka ba zaidu sai ka hau kan kuɗin to Allah ya haramta maka yin haka ko kuma a ce ga dubu goma ka ba amuru sai ka cire dubu shida sai ka ba shi dubu hudu to wannan shi ne mana wahat Allah ya haramta muku yin haka saboda haƙƙi ne kai ɗan saƙo ne kawai an ce ka bada ne in ka ci ka yi laifi a wurin Allah sai ce wa wa'ajil banat da binne ‘ya'ya mata wannan ana magana a jahiliya kenan Allah ya haramta yin haka tun a wannan lokacin har zuwa yau mutum ya kashe ‘yarsa saboda yana gudun tsaibi sai ce wa kari halakun kila wa kal Allah ya son gutsuru tsoma shi ne ƙila wa kal gutsuru tsoma a ɗauki wannan a haɗa ka da wannan fada a ɗauki maganar wannan a haɗa ka da wannan fada ya zama da cewa ka dinga ɗaukan maganganun mutane kana a su fada da wasu sai ya ce wa kari halakun kila wa kal wa kasrati su'al Allah baya san yawan tambaya mara amfani tambaya ta ta'annuti ya ka kasan wasu Aka ake yi ƴan kure to Allah ya hana ku irin wannan tambayar sai ya ce wa iba'atal mal da tozarta dukiya Allah ya baka kuɗi an gane a ka lafiya lau kawai saboda ka je China ko ka je Ukraine ka je ka ga wani abin nan sai ka zo ka ce daga nan zuwa can za a yaye shi a abin nan wanda iba'atul mal ne bata dukiya ne saboda kai mabukata da da suke son wannan to Allah ya hana ku yin wannan ana ganewa sai ce muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito qawluhu imam an-nawawi yanzu zai mana fassaran wa'annan kalmomi man'an yace ma'anahu man'u ma wajaba alaihi ka bada abin da aka wajabta akanka wa hatin sai ce talabu ma laysa lahu abinda ba naka ba ka rike yanzu an baka kuɗi ba ka ba ka riƙe ai haka ne ka kuɗi ka ba ne sai ka riƙe wani abu a ciki ka fada a ciki sai ya ce wa wajil banat ma'anahu abinda ake nufi da wajil banat dafnuhunna fil hayati abin ne ya da ranta tana da rai wakila wakal ma'anahu shine gutsuru tsoma ya ce alhadisu bi kulli ma yasma'uhu abin da ka ji ka ce sai ka faɗi to shi ma gutsun mace kenan ko to shi ma an hana ka bai kulu kila kaza sai ce ai an ce kaza wa qala fulanun kaza wani ma kaza ya ce kaga wannan da malamai da masu kuɗi ba za su sha ba a wannan babin an gane saboda haka shi ma nan za zuwa ce ai wani ma ya ce kaza wani ma ya ce kaza shi ma mai kuɗi za zuwa ce ma wani ya ce kaza ko amma haɗa ka faɗa a ce wani ma zagin ka yake yi kaga daga nan kuma sai ka ɗauka ka abin nan to wannan shi ma manzan Allah ya hana sai ya ce wa kala fulanun kaza wane ya ce kaza mimma la ya'lamu sihhatahu ta yanda kai baka san ingancin maganan ba shin da gaske ne ya faɗin ko bai faɗi ba haka ake haɗa mawadata faɗa ba a zuwa ce wani ma aika kaza ya ce a kanka ce wani ne yanzu zai ce kaza ni ma zan yi maganinsa wani ma haka shi ma malami za ce ai malam wani ma kaza ya ce a kanka shi kenan sai ce to wani shi ma bari ya mai raddi shi ma ce wa oh, ya mun raddi ni ma bari ra shi kenan sai a wargaza al'amar to Allah ya hana yin irin wannan kai da kake kawo irin wannan to kana haramun saboda Allah ya hana ka shine sai malam yace wala ya zunnuha kuma baya zatanta wa kafa bil mar'i kadiban ya ishi mutum ƙarya an yi haddisa bi kulli ma sami'a ya dinga faɗin duk abin da ya ji wannan mutumin ya cika tintirin makareci wa ibra'atul mal yace tozartar da dukiya shine tabziruhu shine yin almubazziranci وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها da juya kuɗi ba a fuskan da shari'a ta amince maka ba min maqasid akhira akhirah wa dunya a wajen manufofinka na lahira da duniya wato kuɗinka ma ka sarrafa shi ta wajen neman lahirarka da kuma duniyar wadda ba za ta cutar da kai ba shi ma yana daga cikin abin da shari'a ta ce ka kula da shi wa tarku hifzihi ma imkanil hif kuma barin kiyaye shi tare da kana da ikon da zaka kiyaye dukiyar sai ce wa kasratu su'al yawan tambaya ta ta'annuti al ilha'u fi ma la hajata ilayhi mutum ya matsa abin da ba a ta, ba yi jama'a amfani amma ya ce sai ya yi tambaya a kanta to wannan babu shi sai malam ya ce wa filbab a wannan babin da muka karanta na arba'in da ɗaya da ke magana a kan haramcin yanke zumunci da saba wa iyaye sai ce a hadisu sabakat filbabi qablahu akwai wasu hadisai da sun gabata a babin da ya shuke gabaninsa ka hadisi wa aqta'u man qata'aka kamar hadisin da zumunta da kanta ta zo gaban Allah ta ce ya Allah kamun izini duk wanda ya yanke ni sai Allah ce ni zan yanke duk wanda ya yanke ki bi ma'ana duk mutumin da ya yanke zumunta Allah ya ce zan yanke alaka da shi to in Allah ya cire ma subsidy waye zai baka subsidy kuma a duniya Allah zai cire maka subsidy a rayuwar karan kasa kaf saboda ka yanke zumunta to kaga duk wanda ya yanke zumunci tsakaninsa da ƴan uwansa ko danginsa Allah na cire masa wato yana cire masa subsidy sai ce wa hadithu man qata'ani qata'ahu Allah da kuma hadisin da zumuntar da kanta ta ce ya Allah duk wanda ya yanke ni ka yanke alakarka da shi wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa cikin kitabul adab babu uququl walidai min al-kaba'ir imam muslim a cikin kitabul aqdiya babu nahyi an kasratil masail min ghairi haja wannan shine karshen hadisin wannan bari idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi a sabon babi shine babu birri asdiqa'il ab wal um babin da ke karantar da mu yana cikin biyayya ga Allah ka kyautata wa abokan mahaifinka wanda ya rasu da awayen mahaifiyarka wal aqarib da kuma danginka na kusa wa zauja da kawayen matarka ka kyautata musu wa sa'iru man yundabu ikramuhu da sauran mutanen da ya cancanci a karrama su kaga musulunci ba abin da ke karantar da mu ba to idan mutum ya gane zai san yadda zai yi mu'amala da danginsa da kuma zumunci Allah ka ba mu ikon kiyaye zumuncin da ke tsakaninmu da 'yan uwanmu kada ka jarabce mu da yanke ta saboda duk wanda ya yanke Allah na yanke masa Allah ka shirya da mu a wannan gabar za mu dasa aya da muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana wanda muke bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ya tara mu a cikin firdausin a'la shugabannin da Allah ya zata mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah ya sanya musu tausayin mu da begen mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya a kan abin da bai saba wa dokarsa ba fitintunan da ke kunno kai a cikin wannan al'umma musamman a wannan yanki namu na arewa muna roƙon Allah ya yi mana maganinsa yan uwanmu da suke jos suke suka shiga cikin irin wannan fitina na kashe-kashe ya Allah muna roƙonka wanda suka mutu a cikin suka karbi shahadarsu wanda kuma suka ji rauni ka ba su lafiya su kuma waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyan wannan bala'i ya Allah muna roƙonka kai mana maganin su ka maida makircin su a kansu. duk wanda ke da sa hannu akan wannan ya Allah ka fi mu saninsa. sa kai mana maganin su akwai wata 'yar uwata da Allah ya mata rasuwa ɗazu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mata Allah ya ji kanta da rahama ya sa aljanna ya zama makoma a gare ta da ita da sauran musulmi da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe musu ya sa aljannar firdausi ta zama makoma a gare shi mu kuma in ta mu ta zo muna roƙon Allah ya sa mu cika da kyau da imani wanda aka jarabce su da ba su suka a cikin mu Allah muke roƙo ya yaye musu ya musu buɗi in ba su taɓa tsammani ba ya Allah muna roƙonka ka ka tausaya musu kada ka karɓa rayukansu da tashi a kansu ka buɗa musu hanya ta in ba sa tsammani su biya wannan bashin da ke kansu ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani ya ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu dauka wa yan iyalan mu da shi mu taimaka wa addinin mu mu taimaka wa ƴan uwan mu mu taimaka wa dangin mu mu taimaka wa makwabtan mu mu taimaka wa abokan na arziki mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kan mu gwargwadon iko wanda aka jarabce su da 'ya'ya kan a cikin mu ya Allah muna roƙonka ka tausaya musu ka shirya musu da wa'annan 'ya'ya ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutum mu ta zo ka bamu iko cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka safi firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin Thank you.